ilaha illallah la ilaha illallah ƙarya ne wallahi Allah yana ruwa na malka malka muna marka marka da jininka tabbas jini da jini sai kwata tabbas yaro za mu shayar da kasa jininka ko shakka ba yau ne karshen zamanka a duniya na san ya keta muku haddi kuma duk wanda ya ta haddin mutanenmu na san zai gamu da kushin su. idan bai bakunci kiyama ba to wal mukhalifatu ma'ana da kamar makamanni hakika da kai karo da mutanen mu gara karin baci tankar yaki da ta ɗauko sojoji domin karo da mu wahala ne kuma kowa yi karo da damusa a duba jikin shi <laughs> ba ma afuwa ba ma lafiya amma Allah da kanshi shi mai yafiya ne kuma mai afuwa ne kuma Allah ya fi ka kai ma ya fi ka ya fi ubanku ni ma ya fi ni kuma ya fi ubana ku yi haƙuri don Allah da manzansa ko kuma mu yi musayan jini da ku ba gaba mu da kai ba sa. <laughs> ni ma na san haka dan kai ne fa muka bar wannan gayan wallahi ba kai ba wannan gayan sai da ku da sa wallahi na san haka shi yasa ne haka kada ko da wasa maza su riga binka a kai kuma kana maza mata ba za su yi alfahari da kai ba idan maza suka fito ba a musu barka har sai su komo gida lafiya <laughs> sunana aliku amma gayu sun fi kira na da sarauta na gode allah ya saka na gode allah ya saka juya garin gaba daya kar ka ji komai kar da saboda abin nan da kake gani idan na zo na karba ba karamin sa'an take nake gane karatu a cikin aji ba ka gane idan na je ɗaukar lecture baka ji abin da turawa suka ce ba chap to understand wannan to confuse eh. idan na sha na shiga lecture eh. sai in ga kamar ni ɗaya ne kawai haka yake ah, ka gane nake ganewa sannan kuma eh. sannan kuma ina da takaika. idan muka je idan zan tafi gurin chaps dina babes dina eh. idan na je ina scope ɗinsu eh. ka gane eh. yadda ya kamata a wannan gaske ta gane ni zan baka aikin ka yana kyau yanzu ne ga ta tukar da yawwa na san zan kwana biyu ban kawai ke ko ina ma sa daga ne ba ni da ya kamata da ko ka zuwa maka ko da ke kuma kai ko ka zo haka ba ne ga wata leda a yana ita din ci kai kai ita ganin wannan ba karamin ba karamin eh. amfani za ta yi ba ai na fita na fita jambul sai jiki na yi ba ni hasan ni ji nake ai jiki na ne ba ni sun to yau bai gaskiya ina gida to yanzu ba za ka dan kara mun kuma na jawa ina da jarabawa kuma eh, haka kafa haka kafa haka amma ya kana na gode eh, shi a wata yar dos na wani ka dan abin nan ko ba ya ba <laughs> kai kai mun da sarauta na ga da sarauta na ga da aikin sarauta aikin ka yana kyau to shi ke ka karkada abin da za shi yi sai mun haɗu kam wurin jama'a da mutu ta rufe karkada mun shi ke komai na gode masa haka suke karuwa da yake kamar da ni an ne ba abin da yake tafi da ni kan nutsu ka tukuna abin da yake tafi da ni jatumarka wata ta aiko ni ba ta jin daɗi jatumarka umma hali. kana ji na sosai ita ce ba ta jin daɗi tana nan warwas rai koyi mutu koyi. kuma ba wanda take so ta sa idan ta sai kai da yake ka zama mata ɗan bicina tana nan rai kwakwai mutu kwakwai to ka gani zan tafi dan nan wurin ba wurin ba wurin zama bane to shikenan zan je in kula da in ka ga dama ka biyo ni in tafi in ka ga dama ka yi shawara wannan dabara ya rage ga mai shiga rijiya ya ta ce ba tawa ba ce ni kan wace a gare ni Ba wannan ga motar ba na so rike kayan Hakika Allah shine sarkin baiwa. A kowane rana akwai abubuwan da ke faruwa a rayuwa. Su ya kamata mutane su rika juyawa zuwa labari. Waɗanda suka shahara kamar Turawa, Indiyawa, Larabawa da makamantarsu. Bincike suke yi daga kan rubuce-rubuce har izuwa fina-finansu. Me yasa mu ba za mu nutsu mu dinga bincike kafin mu yi rubuce-rubucen mu ba? Allah na gode maka da ka wasa mu har nake rubutu mai amfani mai faɗakarwa wannan wani labari na tanar maka boyayye amma ne a zukatan wanda suka fahimta dama kaga muna neman labari tunda Allah ya sa samu satin da za mu shiga insha Allah za mu yi Allah na gode maka Allah na gode da kasa turarwa ta fara haskawa a duniyar marubuta aboki na ba abin da zan ce maka sai dai in ce na gode Allah ya sa da wani godiya za ka mun nami me na maka ah kayan mun komai mana saboda na dade ina rubutu amma kuma duk rubutun da nake babu wanda ya taba zuwa ya karbi labari na ya juya shi zuwa fim amma kai kayi min kai kayi min ko wannan sai kama Allah godiya dukan mu a wajen shi muke nema ko to shikenan abokina kai na gode na gode na gode a jama'a wannan shine amini na yarda wanda ya rubuta labarin wannan fim din kuma na ji yawan mu muna murna da wannan labarin saboda haka da Allah duk wanda zai rubuta labari mai kyau ne yana so Allah na shi Thank you very much. Thank you very much. Assalamu alaikum. Well, um, actually, uh, in all my life, in all my career as a director, I must confess that I've never come across such a script. I love it. It's perfect. It's very, very good. Thank you very much. I'm proud of you. Uh, director, say I guess you've all had it. so ni kuma na yi alkawari a matsayin na director kuma a non muna ba artist da suka zo upcoming artist muna ba su chance acting saboda muna so mu samu changes a cikin movie industry ni kuma na alkawari ka je ka rubuta script yau script writer ka rubuta script kamar guda biyar za mu sa a gaba za mu producing maka insha Allah ko kake sa ya sora ko ni nan ma ko ni nan ma producer na daɗe ina producing film da yawa amma ban taɓa samun labari mai kamar wannan yanzu ma na fara baka kana rubuta mu ai na raguna na ai na na so um it's okay so let's take this shot come on do it camera get ready wake up improvement mace ba ta da yanci amma yanzu addinin musulunci ya zo yadda ya tsara mace na da yancin ka tambaye ta wa take so shi yasa na tambaye ki salaha wa kike so wa kika fitar gaskiya abba a yanzu dai ba ni da wanda nake so amma don Allah don Allah kai haƙuri kamar yanzu don Allah ya sa in dace Allah bamu mu da lokaci amma allah shi ke da lokaci na baki sati da wannan jirgi sabon kuma da fara da ku gama ba mai suna kundin tsari me ya kunsa a wato labarin kundin tsari labari ne da yake tafiya akan miji da matar da ba ta son amma ba zan gaya muku ya aka kare ba mutane suna cewa kuna kunakunan da ke bata tarbiyyar al'umma haka ne gaskiya ba daidai ba ne wato shi fim yana towa da labari ne kuma in kana so ka yi ka bada da sako dole sai ka kwatanta a kaman a ce wannan matar karuwa ce sai a nuno ta a fim da hijabi to kin ga wannan idan aka nuno ta da hijabi ya zama ana nuna cewa waɗannan masu sa hijabi su ne karuwa shi yasa za a samu wani lokacin muna kwatantawa za ka samu matar banza ta sa irin kayansu saboda mu kai sakon daidai ba wai matar wannan ta sa hijab wanda ba daidai ba kuma zan iya fitowa a mugu ko mashayi ko dan daba wanda ba halina ba ne a zahiri amma a fim na fito haka ba na fito don wani abin da in kai sako ga 'yan kallo ne saboda haka mu ba wai haka ba kuma mu muna roƙo da duk wanda ya ga mun yi kuskure sai ya gaya mana amma ya mana waya ko kuma wasiku ba wai kawai ya je ringa faɗan abin da bai sani ba babu yadda za a yi ka wa'azantar da mutum sai ka kwatanta yadda ne amma mu ba muna yi dan abu ne in an yi abu mai in mun yi abu mai kyau shi kadai muke so a dauka an mun yi mara kyau ba ma sa kai amfani da shi abin amfanin ne kin da ke amma to wani shararre ne yake rubuta maka wannan rubuta rubuta ko kai da kanka kake amini na ne yadda jina wanda tare muka taso da shi abdul so kamar na san dai yanzu baka da mata wace ce masoyiyarka wannan gaskiya ne ni ba da mata kuma ba ni da wata masoyi. to wata irin mace kake so ka aura a gaskiya so samu aure matar da ban taɓa ganin ta ba saboda ina masifar so in ga macen da take keɓe fuskar da daga jama'a To, Amar, yanzu wani irin sako kake da shi ga masoyanka? Ina son su kamar yadda suke so na, kuma ina son su ci gaba da kallon fina-finai. Eh, masu kallon mu na san kuna jin daɗin wannan hirar tamu, amma ga shi lokaci za mu haɗu da ku a mako mai zuwa. A madadin abokan aiki na, ni Saratu Galusu nake ce da ku gama lafiya. Hakika wannan bawan Allah ya yi daidai da irin namijin da nake so da kuma wanda na samu na kawo shi gidanmu mahaifina zai amince da shi. yau na ranar alkawarin da muka yi da ke wa kika fitar kuma waye shi? Eh, abba. Na samu wanda nake so. To alhamdulillah. Waye kenan? Amar Mahmud. Wani shahararren jami'in Amar dan wasan Hausa? Daga dila wai wai kuma ki koma dan wasan Hausa? Subhanallah. Haba Alhaji. Ka daina tuna abin da ya wuce. Wanda ya wuce ai ya riga ya wuce. Wannan din da ta zo mana da shi yanzu mu tsaya mu ga kowa ne da shi. Haka ne. Yanzu ina za a same shi. gaskiya abba ban taɓa ganin shi ido da ido ba fina-finansa kawai nake kallo amma na ɗauki lambar wayarsa a wani fim ɗin shi yanzu kina da lambar wayan a wajenki eh yana kaina to ki bani lambar na ba um, su ka yi hakuri saboda muna aiki ne a yau sai dai zuwa gobe so amma abin da za a yi shi ne, ka turo adres din gidan ta text ne so na gama abin da nake sai kira ka baya sai in ce magana zuwa to ina sauraron ka gani da zuriya ta eh muna maka marhaba lare Thank you. Ina za ka je munafis? Ina za ka je? Eh? Wurin Jamila za ka je ko da mai eh? tafi ne Jamila? Eh? Wurin ka zaman yarinya. Da mai tafi ne. Gawata ce. Ya haƙuri na Allah ka gaya mu abin da zai bata mu rai. Ya haƙuri ba na so. Gawata ce. A'a kawarka ta ina kazama da ita. Ya haƙuri na Allah. Ka ka bata mu rai yanzu. Cewa ba ta namba namba namba an ji dai ita take bin ka amma bai kamata a ce ka bata space ba. Mutunci ne ba ta. A'a ka gaya mu abin da Ba na so, ka banni kawai. Ba zan ji ba, ba zan ji ba kawai. Ba na so. Ba, ya haƙuri na, ya ka bata, ya haƙuri, ka bata min rai. Ka ta kina shige-shige a kanka. Cops! Well, that was a very nice performance. amma za ka amma ba abin da kika yi bai kyau eh. wallahi babu yadda za a ce ina kallon mace tana cin tana ci wa abokina mutunci haka ina da ai fim kowa san cewa fim ne na ta fim ne fim din ma ni na rubuta amma ji abin nake da kika san da gaske kin bude mai wuta kai ka jawo mara tun da kai ka rubuta ko ba to gaskiya ba fa gaske bane ki rika yi a hankali kai an kira ka a waya so in ka gama sai ka zo sai ka gaya maka Ya muka yi da mutum Yes, yes, it's all right, it's all right, it's all right. Let's take the next shot. Love that. Okay. Dash. Props! ka yi sauri wani malam ba biyan ka ne bane kana abu kamar ba jini Ah, um, yes, I think I think um, for this sin, it's a print. Yes. <laughs> yes. so, a chance of us too. Yes. 咱们还经历着经历着呗，哪得挨这么看不到？马上来了，就撒开去，把狗撵去，撸过来接，吐过来接，随便 doron wannan kalmar tasa kawai ka je ka koma masa a matsayin ka amince za ka aure ta ka je ka koma masa a matsayin ka amince za ka aure ta kuma za ka zauna da ita bakin rai bakin fama to idan ya kasance da gaske shikenan na aure na kashe kashashiya kada ka manta cewa ni marubuci ne kuma ko da alƙalami na ɗauka zan fara rubutu abin da zan rubuta kenan domin in gwada jarumin da ke cikin wannan labari kaga idan ya yi kuskure bai ba da amsa daidai ba ya rasa mata to ka je ka amsa masa ina da tabbacin cewa wannan mutum gwada kai ke kuma za ka ga abin da na faɗa maka gaskiya ne ka san cewa ba zan taɓa saka a hanyar da za ka samu matsala ba zan ji kuma zan amsa na gode da ɗaukan shawara ta da kai lallai haƙiƙa amurka cika ɗa ɗaure. alƙawari to amma amar yanzu abinda nake tambayan ka me ka shawarta na yarda zan aure ta kuma zan zauna da ita tsakanina da Allah amar wannan ita ce ta saliha saliha na baki izini ki buɗe fuskarki Baba, baba ka ce min yarka gurguwa ce, makauniya ce, biya ce, to amma ban haka ba. kware da gaske abin da ya sa ne haka ina son gwada imanin gani saboda ko yan fim irin yadda mutane suka fasa ku to ba haka na gani ba duk irin gogon alkaba'i da mutane suke muku ba su zo kusa da ku ba ne saboda haka zuwanka da irin yanayinka ya nuna min lallai wannan sana'a da kuke mai inganci ne da ana da ɗa namiji zan sa shi wannan sana'a saboda haka yanzu amar akwai wani abin da na daɗe na koya wa zuciyata wanda ban taɓa gaya wani mahaluki ba amma yau zan gaya maka tun da ka zama nawa. Amal, Sala ta taɓa faɗa wani masifa sakamakon haɗuwarta da wani yaro da ake kira abin ilan wuyi mutum ba taɓa mun haka ba wani. Ni ma ba na fita da ita jiya ba. Kuma successfully lafiya da na fita da ita. Bayan kin dawo ai na fita da shi ne kawai yau ne ta yi ba taɓa yin haka ba wallahi ni wallahi ta nake kwastomomi ne ba ba Allah sarki ba komai sai dan duba mu amma na sa wannan fara-fara ba da wallahi <laughs> yana wata kawai wannan wani irin magana ne dan zai taimake mu shine zai zai tsaya na ga da Allah ki rufe to shikenan sai mu bar da mutane ah, shikenan wallahi koma gaskiya kuma haka ne dole kin san ta daga shi da sauransu zan yi aji abin da ya sunan ki ne wa yake tuka mota ke ce ko ita kowa ma yana Jakin kika ce take ko? Eh, jakin take. Je ki ki magani? ai ba laifin bulon ba jakin ne ki daga gani saboda next time amma kai ka ce bibi kake sai da eh mana eh ai duk mutane na ne ina harka da su ne eh kake da yanzu kiki magana ya kai ne Ai mota ta tashi wallahi sai ya iya. Mun gode. Ai mota ta tashi. Eh ashe ka iya wallahi. Mu tafi to mun gode sosai sosai. Haka za ku tafi bore ɗin a buɗe? Haka za ku tafi bore ɗin a bankaɗe? don Allah ya dalla ba sau kuma da shi. Zo ki rufe. Allah ba, a don Allah ka yi ka san Eh na ce ka bar mu. Eh ba Ina san so ne. Da Allah ki ja mota. Yana mun kira. Just take a look at him. Wannan ki. Just Yala address ɗinki ba. Yala address. kuma sai na aure ki ko ta halin yaya wannan alkawari ne a zuciyata ni aliko sarauta ke ni dai motan nan ya ja mu mutumin nan ya rasa wa zai ce yana so sai ni amma ya son ke ke ke kin san ko da so zai ha kin ga ba ya za a yi ma ni in kula wannan mutum is he my type he's not my type kin san iko iya faruwa ba a'a kin kan shi mai juna eh? to ya ba zan zo tsaya muku hanya ba ai tun tun kafin ku zo dama nake ta tame so nake Allah bai rubuta san muna bin hanyar ne eh, ba in tambaye idan ka taimake mu kuma sai shikenan Allah ki tsaya dan Allah bara in tambaye ka wani ba ka da hankali ne ko ba ka san ranka ne ina so mana in muka buge gafa akan ki dai ni ban dan ba in dai akai ki ba ga Allah me ne mun ta takura ma rayuwa ta jiya ka bi ni gidanmu da babana ya ganka ba a san me zai faru ba akan me me kake nufi da ni bala'in sanki sanki nake sanki ne sanki ne nake masifa yi ni kuma ban yi boyewa ba gaskiya kin gane shi yasa naga ya kamata kawai nuna miki kuma ko kina so ko ba kiya so ni dai ina so kawai mafi sauki kawai menene ne cewa zaki kawai eh ke ma kina so na ba shi ne bane ko eh, ba ga bane eh dai kawai ka yi haƙuri zan mata magana ka gane ah, amma wannan siyawa hanyar da ka yi bai dace ba wallahi to kuma ai ban matsa hanya ba wallahi ko yanzu shi kenan eh. naji naji kana so eh. amma gidanmu gidan doka ne sai in ka je ka samu iyayena ka tambaye su in suka baka izinin kana kula ne sai kana kula ne ka gama ruwa ya sai aikin ji kuma aikin ji ni na ruwa na ni su nake so ni ke nake so ai magana gaskiya mana to yanzu saboda Allah a kin gane ki fuskance ni yanzu saboda Allah ina son ta sai na je gidansa an bani izini a tana so ta ma da gidansa ne amma shi ke kenan kai haƙuri to billahi lazi ba za ku tafi ba daga nan wallahi ni dai sai ta amsa tana so ni ban ta da wallahi zan iya kwanta ma a mota ku taka ni ni dan na mota ba ku ni ke saboda ke kuma ya kama kanka da ka same ta ba kuma ka mutu da Allah amma a san ta ne mutun ko ka ruwa ma na yanzu ruwa ya zan iya tuɓe ma ni ruwa ji ke in baki riga ki sa yanzu ruwa ya zo na ji kana so na ina sa amma ni zan na zuwa nan ina samun ka kar ka taba zuwa gidan saboda babana zan na zuwa nan ina samun to shikenan maza kenan amma a irin ku nake so wallahi <laughs> ake amma komai a hankali oh, ne ana ne ba samu na zuwa nan ina samun ka ruwa ya zo yanzu nan za ki ringa zuwa jangul kina samu na ba da mu za mu ci an yi dan kawo alright bye bye ni yanzu ka yarda da magana na wala ka yi yawa zahiri wannan alright bye bye bye bye yes thank you akan saliha wajen tana zuwa makaranta daga nan ya samu dama suka fara soyayya ta fara gaya mana maganganu masu daɗi wanda mu ba mu sani ba mu iyayen para a nossa vida. gabansa yana ta bushe-bushen gebe ba na sigara a hakan za mu yi aure a in na masa haka ba masa adalci kar ka manta wannan ma da annabi ne ai ko ubangiji ya ce namiji ya zaba ma ƴaƴansa mata ta gari mace ita ma ta zaba ma ƴaƴanta da miji na gari in ta zaba masa kai a haka ai ba musu adalci gaskiya na ji daɗi gaskiya na ji daɗin abin nan to shi yayin tun da ka daina sha me zai hana a daina sai da ita ba ta da amfani kin tashi fita ki fita da ita kar ma ki ga kamar ko ko ƙarya nake ki fita da ita ki zubar da ita idan kuma na kama kana sha ki mun me za ki mun Kin ƙara gana da ita ba to shi kenan yawa to yanzu tun da an daina wani mara a ƙara shan biyu za a ƙara sai da wani sana'a ba ka yanzu ani ko ba zan tura kai ke saboda ki ko sai da mazan bari sana'a ce ko ne ce sana'a amin da wasu ba tun ranar da na fara ganinka. nake tausayin ka na yi sha'awar in canza ma na ga kuma ba nan na biyo ban san yadda za a in canza maka ba dan na san matuƙa na gaya maka ba na san ka ba lallai ba ne in samu biyan bukata amma dan allah dan annabi kai haƙuri ba na yi hakan ba ne da niyyar yaudara iya cin amana kuma na san iyayena ba za su taɓa karɓan ga Abba daga makaranta Za ki rantse da Allah cewa daga makaranta kike? Abba wallahi tallahi daga makaranta nake. Za ki rantsa da ki zaga wani waje ba? To ni na gan ki da Aliko Zila Murmi. Kuma abin da ya sa ban miki magana ba saboda ina tare da Amini na abin da kunya. A zahirin gaskiya an ci mu mutunci a gidan nan kuma an keta min hati. kuma laifin nan duk laifin ki ke wata ta samu daga wajen ki ya kamata ki san shi da fitan wannan yaki kuma da irin mutanen take ma'amala da su yau sai ga yata da aliko dila muri wa yas billahi akwai kunya amma ba komai daga yau zan sa doka a gida kuma na isa za a aiki da shi saliha ki je duk inda za ki je na yadda ki amma da sharadi guda daya ki sanya wa fuskar ki hijabi ba na so wani ɗan namiji ya san kyan fuskar ki idan kika yi haka kin cika ya mai biyayya ga mahaifi wannan shine dokata tun ina ɗan sanda babu irin halin ka da ban sani ba din na daina wannan yanzu kuma ila ba baka tunanin Allah ya shirye ne mun zama ka shirye Allah zai ya shirye ka amma ka zama sarki na ba zan yadda ba saboda haka ka tashi ka fita ina fatan ka ce. o'o oh, oh, Allah ni dai na san duk wanda ya ganni da aliko zai zarge ni amma ba haka ba ne ni na san me yake raina kuma ubangiji na ya san me yake raina shi kadai ya san me yake raina ya kuma san me yake bakina a zahirin gaskiya abinda mutane suke zargi ba shi ba ne abinda aka gani a fuskana abin kuma da yake raina da sai dai in roƙi ubangiji da ya zaɓa mu faru iya abin da na sani kenan kuma ya bani tsoro amma yadda na maka alkawari na baka saliha daga yau ka zama dan gidan nan nagode nagode Allah ku Allah maka ba ka sake harsashin ka yi taɓa masoya. Gaba! Ke kin isa na raye ki masoyi a kan doron ƙasa ƙarya ne. Na kashe shi ki wani, wani ma kashe ki wani, wani ma kashe ki wani. Me ta yi har yau mata ya bani tsoro ya sa zuciyata ta fara raurawa wannan mafarkin da kai kada ka yarda ya baka tsoro ni ina ganin alkhairi kuma za ka tarar a gaba lallai yi labari sirrin ubangiji na baka dama ka rubuta mana wannan labarin ka sa mai suna wanda ya dace aboki na karka damu an yi an gama amma ina son ka san wani abu mu kuma ba mu iya ba amma muna roƙon ubangiji iya mana Allah ya biya mana gaba da Salaha, kin ci amana ta, amma tiyara haka zan kashe ki, zan kashe amma komai ba ne. barkan ku da sake a wannan fili namu na tauraro albushirin ku fitaccen jarumin nan amar mamu a satin yanzu ya ta ma ko biyu ka dinga dan banni wallahi ba ka sha ta ba nan ba wallahi ba za ka sha ba ya kamata ba san me na kai ma fa ni na kawo ka na baka kullun sai ka zo dan nan interest sai kama nawa na kashi kawo mini a ah, kawo kai sarrafa sarrafa kai barka da zuwa kai yi sarrafa kokari maza maza maza maza maza kai sarrafa kwana biyu sai dai fa ranar da ka bani ban wani gane ba makarar karatun da nake kai dama sun gaya masu ce mai kyau ce billahi abin da nake so da kai ne da Allah kar ka ja mun jafa'i ko ba ka ba ka dinga shan abin nan a hankali a nitse kaga babanka shi ke kula da lafiya kwamishina da lafiya kuma ka samu matsala dole za a sani nake ba ko ba ka ko irin ku da kun taɓa sai an nuna daga ya samu daga ƙarshen ba da mu wuce a saboda labarin mutu ta waje eh Allah

amma dai wannan dan don ne kai wancan eh, kuma kuma shi ne kuma shi na mai lafiya kowa shi ya sa daga ya shigo ya falle kawai shi a ina a shi ba sha na ne kuma na amma ya falle yin mu na samu ta ga barin kunna da Allah ma ka sha zai fasa kunna a to jin ni a ciki nake sha so ba kar ku ji koyi na da Allah bisa a

saboda in muka fara kalin da filolin bayan da za a yi mai sayan ɗaya biyu ɗauki wannan mutum ba masu shan abu na mutum eh, eh wannan gaskiya ne duka su ne muke samun kai bayani mu ce ya je mu je ba ya labai ai je mana ba yadda ake wallahi ana je mana <laughs> ma kake kai da ka san nauyin laifin da ka yi aikata wallahi ba za ka wani tafiya ba jin a yana bai abin da ke so da kai wannan harkar da riga mun samu idan mun je gurba ma biyar shida bakwai mun kamar cina ne eh. daga dubu goma yana bai abin je kawo kasa ni magana sai ba ka saka ko ba ka bane saboda mun saba mun harkar nan da mu da kuma ɗaya ne a cikin kuma akwai wanda suke zuwa suna karɓar abin da muna ba su ko ba ka bane kuma ka kai an baka ma za ka riga zuwa kana karɓar returns ko haka bane wato kana nufin za ka bani farki ka ga yanzu ka committing offense akan offense kenan ka ga laifin ka biyu kenan muna caji din ka laifi biyu kenan saboda ka ne muka ba mu farki ce mu ce bai kai ma din dan dai sabon zuwa ne amma da sauran haka bai da zuwa ba da mu za ka yi bayani mu ta ba komai bane wannan a wannan ba komai ka ce bayani ne sosai mm. yalla ya ba zan tsaya bai labai na kun kama min da uwa na gaskiya ne wato yalla bai wannan bawan Allah da kake gani shi da ka san abin da yake aikatawa da kasa da baka tsaya domin sa ba saboda yana safaran kwayoyi da mugan Kwayoyi da yake sayo yara ƙanana yanzu haka mata ga kaga ya kan ba da amma hakuri mu da shi da mu dalilinka zan bashi amma kar ka manta za mu sake haɗuwa da kai mutuka in dai baka daina ba na gode da da ah, da ah, ya gode ba Allah ya da Allah ya da wato in baka labari wallahi faduwa ce ta zo daidai da zama wallahi fim da Hausa in baka ni bana gani Allah da ikonsa kuma duk garin nan gaya maka kowa ya san ka kuma mu dai a cikin wannan rukunin namu tun ba kai ba ma kallo Amerika na san ka ba kai ne fa baka sani ba unguwan mu da Allah Allah oke haka ne ko wallahi wala haka ne kai na gode kwarai na gode kwarai to mu je eh, to madalla Allah ba mu sa na gode kwarai ba ne, Aliyu. Tun ran da na ganka na yi sha'awar in canza halayenka. Na kuma tausaya maka. Nake so in canza maka rayuwa. Kuma na rasa hanyar da zan bullo maka in cimma burina sai ta wannan hanya. Na tabbata idan da na bayyana maka abin da yake raina. Na nuna maka ba na son ka. ba zan samu biyan bukata ba ba zan taɓa samun biyan bukata ba shi ya sa na yi haka na yi hakan ne domin in taimaka maka amma don allah don annabi ka yi haƙuri to ba dama na sani matar mutum kamarinsa ba abin da zan ce sai ce ubangiji allah ya ba ku zama lafiya Ya gode da wannan darasi na koya daga wajen kuma ina fata ba za ki mata da ni ba so Allah ya ba da sa Allah ya ba da zaman lafiya ni kin gaskiya ta Alhaji lafiya kwallaci da nan kana cikin annashuwa da farin ciki a yau ji nake kaman babban sallah ha to alƙawarin da muka wa Allah nauyin da yake kan mun sauke yarinyar nan ta samu ji ta fita gidan mijinta Allah abun godiya Allah mun gode ma mun gode ma babu wani abun godiya ga Allah illa a baka amanan ya ta girma ka gabatar da ita ai ka soke babban nauyi gaskiya sosai sai dai mun gode wa Allah Allah mun gode kaga za mu zauna kenan mu biyu a gidan nan ba wanda zai matsa ma ita kenan har kina da bakin wannan magana da lokacin da aka kawo miki ba ki haɗa haɗe da ba eh to yanzu ba na ga kawo ya jini ba <laughs> alhamdulillah yawa a duniya a basu wuce kyan mutum bai siffanta da asalinsa na yi kuskure rashin jin faɗin mahaifiyata shi sai ganin ci baya nake a rayuwata allah ka yafe mu sannan in magana gare ki na zo ki saka mu albarka kuma ki yafe mu allah ya tashi ka kafa ki umma